yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da rayuwa zuwa irin wannan rana ta yau ranar litinin ranar 21 ga watan sha'aban na hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar kenan take daidai da ranar tara ga watan biyu na miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda allah ta baraka wata alaƙa dare mu da zuwa domin ci gaba da gabatar da darasin da muka saba gabatarwa irin wannan rana wato darasi na karatu cikin muwatsa malik in allah ya so za mu tashi daga inda muka dakata a darasi wanda na gabata har ila yau dai muna cikin kitabul haji littafin da ke koyar da mu hukunce-hukuncen aikin Haji da umra har ila yau dai cikin wannan littafi muke ba mu kai karshe ba hasali babin da muka fara magana cikin shi ma a wancan sati ba mu kai karshen shi ba wato babi na wanda aka tsare wani abu ya gitta bayan ya yi harama da aikin hajji ko umra sai wani abu ya zo na larura ya gitta mai wanda bai samu aiwatar da wannan aikin hajji ko umra ba can da farko mun yi wani babi wanda ya karantar da mu idan abin nan da ya tsara mutum ya zamo abokan gaba ne faɗa ne tashin hankali ne rigima ce idan wannan ne mun ji hukunce-hukuncen da manzan Allah ya faɗa da kuma sahabbai suka fahimta dangane da wannan matsala to yanzu muna cikin babi ne wani abu ne ya tsara mutum ba abokan gaba ba ba faɗa ba ne ba tashin hankali ba ne misali kamar rashin lafiya mutum ya yi harama da aikin hajji ko umara ya tafi sai kuma rashin lafiya ya same shi ko wani haɗari ya same shi ya zai yi cikin wannan ne ba mu kai ƙarshen babin ba lokaci mana a wancan sati yau in Allah ya so za mu dora muna cikin ra'ayoyin imamu malik ko fatoyin imamu maliku dangane da abin da ya fahimta dangane da wa'annan matsala za mu ci gaba ƙala malikun imamu malik ya ce wa kullu man hubisa alal hajji fa ada ma yuhrimu imma bi maradin aw bi ghairihi aw bi khata'in من العدد أو aw عليه alayhi al مؤثر عليه ما فهو alayhi ma ما على المؤثر haka yake ko Imam Malik ke bada fatawar cewa wa kullu man hubisa al-hajji duk wanda aka tsare yayi harama da aikin haji sai aka tsare shi ba adama ya hurima bayan ya daura ihrami har yayi yi niyya imma bi maradin ko dai rashin lafiya ne ya tsare shi aw bi gairihi ko wani abu wanda ba rashin lafiya ba aw bi ilmin ilimin adad ko kuma ta kuskure na inna yana fadi da ko ya batan kai aw khafi alayhi al-hilal ko kuma wata ya bace mishi ma'ana dai ya samu rafkannuwa wa huwa to shi ma yana daga cikin wanda wani wata larura ta tsare alaihi ma alla muhtiri duk irin abin da ya hau kan wanda aka tsare din nan shi ma irin wannan abin ya hau kan shi yanzu abin da ya hau kan shi kurun kamar da muka karanto can baya shine sai umra maimakon hajji sai ya mai da ita umra in Allah ya kai mu shekara ta tafi sai ya dawo sai aikin hajji. wannan kenan kala ya haya imamu ya haya sai daga cikin almajiran imamu maliku wanda ya mana wannan nufaka ta muwatsa da ke hannunmu ta yanzu ya ce su ila maliku an tambayi imamu malik amman a halla min ahali makkata bil haji mutum dama ɗan garin makka ne mazaunin makka ne ko haifaffan makka ne sai niyyar zai yi aikin haji ai ya shiga harami da niyya zai yi aikin hajji din nan sun asabahu kafaru sai karaya ta sabi sai kari sai ya samu rauni au baɗanin mutaharrikun ko kuma cikin shi ya zafi ma'ana ya kamu da ciwon gudawa zawo da ta ya same shi a wani ra'atun tutulaku ko kuma mace ce yar makka ce sai bayan ta yi niyyar aikin hajji sai na naƙuda ta zo mata qal imam malik sai ya ce man asabahu hadha minhum duk wanda irin wannan sai daga cikin waɗannan ya same shi daga cikin mutanen garin makka bayan kuma har yayi harama da aikin hajji fa huwa muhsir to shi ma yana da hukuncin kamar wanda yake tsararre ne ya kunu alaihi mislu ma ala al afaqi duk irin abin da ya samu waɗanda suke baki shi ma ya samu kanshi idza hum uhdiru in aka tsare su ga irin wannan shi ma kenan sai mai da ita wannan ihrami da ya da aikin hajji sai mai da ita a matsayin umra sai umra alabashin Allah ya kai mu shekarar ta tafi sai ya sake aikin hajji kuma ya bada hadaya na'am qala malikun har ila yau dai imamu maliku ya faɗa yayi fatawa fi rajulin dangane da mutum ne mu'tamira fi ashhurul haji. wanda cikin watannin haji ya niyyar umra watannin hajji sune shawwal zulqa'da haji. cikin waɗannan watanni sai ni ya umra hatta idza qara umratahu har sai da ya gama wannan umra tashi halla bil hajji min makkata ko daga nan cikin garin makka kuma sai ya kulla harama zai kuma yi hajji sun makusira to bayan ya wannan harama sai aka karya shi sai wani abu ya faru sai ya karya kafa ko hannu aw asabahu amrun ko kuma al'amari da ya faɗo mishi wanda la ya kajiru ala an yuhur da ma'an nasil mawqifa ba zai iya fita ya tsayi wa arfa da wannan larura ba ba zai iya fita ya tafi arfa ba amma gashi ya gama umra yana kuma yunkurin zai tafi aikin hajji ne to sai haka ta faru ya za a yi qala malikun imamu maliku ya fatawar cewa ara tuni ina ganin ayyukima sai ya zaman shi a makka hatta iza bara'a ko hatta iza bari'a har sai ya warke ina na cikin garin makka idan ya warke kuma kafin ya warke nan to shi kuma aikin hajji har an yi an gama yanzu ba zai kuma je aikin hajji shi kadai ba to ya zai kharaja ila al sai ya fita bayan garin makka ya fita daga cikin hurumin makka sai ya fita sannan ya ƙara ɗauko niyyar umra sun mayar ju ila makkata sai ya dawo cikin garin makka da niyyar wata umra wa ya tuɓi bil baiti yi tawafi na umra wa ya sa'a na safa na marwati ya yi sa'a yi tsakanin safa da marwa sun mai hilli daga nan sai ya cire ihrami shi sun alaihi hajjin ƙabilin in shekara ta tafi ta zo sai ya koma ya rama wannan aikin hajjin wal hadayu kuma ya bada hadaya kun ga yayi umra biyu kenan datan yayi umra sannan yayi niyyar hajji to kafin ya fita zuwa hajji sai matsala ta faru kafin matsalar ta gushe aikin hajji ya wuce to wannan ihrami da ya riga ya sa da niyyar hajji to yanzu ba dama ya tafi ya hajji shi kadai to ba dama kuma ya warware wani ihramin ba tare da wani aiki na ibada ba ya sai ya fito bayan garin makka ya fita hillu sai ya sake ɗauko ya wata umra wata sabuwar umra sai ya zo sai ya umra sannan sai ya cire ihramin wannan umra ta halatta mai ya cire ihramin nan wanga yayi umra biyu kusa da kusa ta cikin watannin haji sannan in Allah ya kai mu baɗi yana raye sai ya zo ya rama wani aikin hajjin kuma ya bada hadaya an fahimta na'am ƙala malikun har ila yau Imam maliku ya ƙara fatawar cewa fi man a bil hajji min makkata mutum ne yana cikin garin makka sai niyya zai yi aikin hajji sun matsafa bilbaiti wasu a baina safa wal marwata sai ya tafi ya dawafi sannan ya yi tsakanin safa da marwa da niyyar zai fita kuma ya tafi ya tsayuwar arfa a ci gaba da aikin haji sun mamari da kurin sai rashin lafiya ya faɗo mai sai kuma ya kamu da ciwo falam ya tsaɓe an da ma'an nasu mawkifa ba zai iya fita ya tsayi wa arfa ba tare da sauran mutane to ya zai yi kala malikun imam maliku ya ce Iza fata hul hajju? to idan hajjin ta kubuce bai samu yayi ba wannan rashin lafiya bai warke ba har sai da aka gama aikin hajji fa in istada'a in ya sami iko in ya warke kharaja ila illi. to ya fita bayan garin makka zuwa hillu fada kala bi umratin sai shigo makka da niyyar umra fa bil baiti yayi tawafi ga dakin Allah banda wacce tawafi da yayi wata a baina safa wal marwa yayi sai tsakanin safa da marwa anna al awwala domin wancan tawafi da ya na farko da niyya zai fita zuwa rayuwar arfa lam yakun nawahu li umratin bai niyya umra da shi ba da ni aikin ajiye ya wannan tawafi bali zalika ya amalu bi hada dan haka zai aiki da wannan zai sake sabon tawafi na umra sannan ya ƙara sabon sa'ayi na umra wa alaihi qabili sannan in shekar ta ƙara zuwa kuma ya sake sabon haji wal hadayu kuma ya bada hadaya fa in kana min ghairi ahli makkata in ko ba dan garin makka bane ya shigo garin makkan ne aka ta faru fa asabahu maradun sai rashin lafiya ya samu gare shi bayan ya yi dawafi ya sa'ayi hala bainahu wa bainar haji wanda rashin lafiyar nan ya hana shi fita yi ayyukan haji to kurin shi ya zai yanzu fa dafa bil baiti ya dawafi ga dakin Allah wasa a bainar safa wal marwati ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa halla bi umratin sai warware harama da umra wa dafa bil baiti tawaful ukhra kare wa tawafi na daban wa sa'a baina safalar wata kuma yare safa da marwa li anna tawafahu awwala domin tawafin shi da ya na farko wa sa'ayahu da sa'ayin da ya inna ma kana nawahu lil haji yayi da niyyar haji alai hajjul qabil in ka ta kare zuwa sai ya kare sabon haji Wala hadayu kuma ya bada hadaya an fahimta imam maliku ya hada abubuwa guda biyu anan. cikin wannan fatawa ta shi. duka masu kama da juna bari mu fara da na biyun shi ne ba ko wanda ba dan makka ba ya yi niyyar zai je umra da hajji ko ya kira ne ya yi niyyar kira ne zai yi hajji da umra tare da ya shiga garin makka sai ya ɗawafi Tawafin shi din nan shine tawafin shi na umra shine tawafin shi na aji wato tawafin qudumi ya tafi ya sa'ayi na wannan umra da kasajin zai fita kuma ya tafi a yi tsayo arfa da shi ya ci gaba da aikin haji to sai larura ta faru ya ciwo ya faru sai bai samu fita aikin hajjin nan ba har aka gama aikin haji to kun ga wancan tawafi da ya shigo da shi ya zo da niyyar hajji ne da umra ba da ni umra kadai ba hajji da umra ya shigo sa'ayin da ya ma ba yi da niyyar na umra ne kadai ba hajji da umra yi sa'ayin ga baki daya saboda haka yanzu wannan tawafi bai isa ba sai ya ƙara fitowa wajen garin makka sai ya ƙara ɗaukar niyya ko kuma ya ci gaba ya yi tawafi kurin yana cikin garin makka ba sai ya fito waje ba domin ai dama ya shiga da niyyar umra sai je ya sake wani sabon dawafi da niyyar umra kadai sannan ya sake sabon sa'ayi da niyyar umra kadai to daga nan sai ya cire ihramin shi ya fita da umra kenan yanzu ya sake maimaita wata umra sai ya warware ihrami saboda wannan umra da ya maimaita an gane in Allah ya kai mu baɗi sai ya zo ya kare wata sabuwar hajji ya bada hadaya ma'ana abinda malai yake so ya nuna mana anan in mutum ya riga ya shiga ihramin nan ya riga ya shiga kayan aikin hajjin nan to in dai ba larura ce ta abokan gaba suka tsare shi ba to ba zai warware na ihrami ba haka kurin sidda sai yayi wani aiki ko dai ya samu ya tafi ya sauki faralin hajjin ko kuma ya mai da shi umra ya yi ta tukun sai ɗaya daga cikin waɗannan ya faru sai dai sai ya mai da shi umara, in yi umara shi kenan an fahimci wannan Allah ya taimake mu magana ta biyu a cikin dai wannan asari imam maliku sai ya ce can farko ya ce man a halla bi hajji min makkata wanda ya harama da zai aikin hajji aikin hajjin kudu zai babu umara. sun madafa bil wasa wasu a bayyana safa wal marwata sai ya dawafi kuma ga ɗakin Allah ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun mamarida sannan sai rashin lafiya ya kama shi falam ya tsaye ai ya hara da ma'an nasu mawkifa bai sabi ta yi tsayuwa arfa ba a magana take me yasa ya dawafi me ya yi sa'ayi ai ba haka ya kamata ya ba Idan makka yana nufin zai yi hajji ba umra zai yi ba wanda yake cikin garin makka dan makka ne ko ko wanda ya shigo ne ya zauna cikin garin makka daga cikin garin makka zai kulla niyyar aikin haji to kurin in ya kulla niyya ba sai ya yi dawafi ba ba wani dawafi da zai a lokacin ba sai ya yi sa'ayi ba ya kulla niyya fita zai kurye ta himina sai an gamo aikin haji kakaf sai an je an yi kwanan muzdalifa an sai an ji an yi tsayuwar arfa an kwana muzdalifa an zo har an yi jifa sannan zai dawo makka ya dawafin ya sa'ayin a fahimci wannan ku a daidai nan ne dawafi da na aikin hajji yake ga wanda zai yi hajji kurin to shi wannan me ya kai shi da yi to malamai suka ce masu sharhin muwadda din suka ce imamu maliku ya faɗi wannan ne amsa ce yake badawa akan wata tambaya da aka yi mai wani ne irin wannan da kuskure kuskure ne mutumin yayi dan haka yake tambayar shin tun da yanzu ya riga ya dawa fiye su a yi bisa kuskure ba haka ya kamata ya yi ba amma ya riga ya yi to yanzu kuma ga rashin lafiya ta hana shi fita aikin hajji ya iya ɗaukar wancan ɗawafi da sa'ayi na kuskure da yi ya tsaya ɗawafin umra imam maliku ya ce a'a wancan ɗawafi da wancan sa'ayi da aka yi ba a yi shi da niyyar umra ba da haka ba zai tsaya matsayin na umra ba yanzu sai ya ƙara ya fita waje ya yi niyyar umra ya zo ya ƙara wani ɗawafi ya ƙara sa'ayi ina fata mun gari Allah ya taimake mu a dai rike domin karatun kamar da ke cewa <laughs> karatu ne mai zurfi yauwa in ba wanda ya taba zuwa aikin hajjin ba to duk abin da ake faɗi to dai muna ji ne amma mu yi ƙoƙari mu rike ne Allah ya taimake mu da haka muke dan tafi a gurguje a gurguje sai babi na gaba babi na talatin da uku yace babu ma ja'a fi bina'il ka'abati babi kuma wanda yazo zai nuna muna asalin gina wannan ɗaki na Ka'aba wato ɗakin Allah wannan bakin ɗaki da yake tsakiyar garin Makka waye gina shi ne me farkon ginin shi to za mu je hadisai da asarai dangane da shi ginin wannan ɗaki ga wanda ya taɓa zuwa aikin hajji din nan zai ga ɓangaren arewa na wannan ɗaki kamar a ce ɗakin ne nan bakin faɗin wannan littafi nawa haka ɗakin yake daga ɓangaren kusan arewa akwai wata ‘yar katanga wacce aka shata haka ana ce mata hijir isma'il hijir isma'il ma'ana ɗakin annabi isma'il nan inna ya zauna za a yi mana bayani me dalilin yin wannan gurin sannan mun ji wajen ɗawafi za mu kai kuma wani darasi nan gaba ma wajen ɗawafi in mutum ya zo zai yi ɗawafi zai fara ne daga wannan kusurwa ta kudu maso gabas nan hajar asawadi yake daga nan ake fara ɗawafi in ya zo zai sumbanci wannan dutse na kudu maso gabas in zai yiwu in ba zai yi ba ya tafa shi da hannu ya ɗora hannun kan baki shi gwargwadon duka mina muka ji. idan ya taho wajen ɗawafi ya taho nan ko ba ruwan shi da wannan kusurwa ba zai tafa ta ba in ya taho nan ba ruwan shi da wannan kusurwa ta arewa maso yamma ita ba zai tafa ta ba sai ya zo wannan ta are ta ta kudu maso yamma ita kuma zai dan taba ta haka da hannun shi ko ya dan shafe ta haka an ce dan sumbaci hannun ya wuce ba zai sumbace ta da baki ba da hannun kudu zai shafe ta haka sai ya dora hannun kan baki sai ya wuce kaga wa'annan kusurwoyi ta wannan da wannan kadai ake shafa to da wannan da wannan ko ba a taɓa su su kuma don me to duk in muka shiga cikin darasin zai mana bayanin dalili in Allah baraka wa ta'ala ya so ina fata mun gane Allah ya taimake mu to kafin mu shiga karanta tsaron, akwai dan bayani da malamai suka yi dangane da yashi wani daki na Ka'aba an gane farkon gine shi Imam Tabari ya ce Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fara samar da wannan ɗaki ba tare da ginin kowa ba sanda Allah ya halicci duniya sanda Allah ya halicci duniya bisa kudura ta Allah bisa kalmar shi ta kulfa ya kun sai ya samar da wannan ɗaki shine tsakiyar duniya a wani baitin wuri alillahi farkon ɗaki ke aka fara tsora akan bayan ƙasa imam sabari ya yi wannan fatawa an gane wannan ko aliyu bin husayn shi kuma ya ce mala'iku ne suka fara gina wannan ɗaki tun kafin allah ya halitta annabi adam allah umarci mala'iku suka fara gina wannan ɗakin shi ne da farkon wani gini wanda aka taɓa dora akan doron ƙasa an fahimta abdurrazzaq da imamu abba'u su kuma suka ce a'a annabi adam alaihi salatu shi shine farkon wanda ya fara gina wannan daki dan san da Allah ya sauko da annabi adam da hawa'u daga aljanna aka sauke su akan doron ƙasa kusa kusa da nan wajajen aka sauke su ko kuma wani guri wanda ya kama da wannan kusan nan dai suka zauna annabi adam alaihi salatu wassalam ana cewa wasu malaman tarihi suka ce a makka Allah ya saukar da shi matar shi hawa'o daidai inna garin jidda yake yau nan Allah ya saukar da ita da wani ake cewa hawa'u mai jidda ko mai jidda suka tafi neman juna yana neman ta tana neman shi har suka haɗu akan wannan dutse da ake ce mashi dutsen arafa ta hau wata nan ya hau wata Allah ya haɗa su a nan gurin ana ce mishi jabalun rahama sai Allah ya hada su a wannan guri an gane sai suka dawo nan inna ka'aba take a nan suka zauna a nan suka yi rayuwarsu Allah ya kaddara Allah ya karɓi rayuwarsu da haka aka ce annabi adam shi ya fara ɗora ɗan ba na ginin wannan ɗaki da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala an fahimci wannan ko wani malamin kuma ibn wahabi bin munayi shi kuma yake cewa annabi shi su dan dan annabi adam shi ne ya fara ginin wannan daki shi ne ya fara ginawa wasu malaman suka ce a annabi ibrahim alaihissalatu wassalam shi ne ya fara gina wannan daki amma dai ga malaman tarihin wannan fatawa ce mai rauni domin an tabbatar cewa ma annabi ibrahim dan da zai gina ɗakin jaddadawa ya akwai kufan ɗakin ƙasa daidai ya rushe yau da kullun ta sa ya shafi amma akwai foundation dish cikin ƙasa Allah ya nuna min ina foundation yake akwai kwakwalwar foundation din aka dora ina fata an gane to akwai dai waɗannan bambance-bambance na malaman tarihi dangane da asalin wannan ɗaki amma dukkaninsu kuma sun yi ittifaƙin shi ne dai farkon ɗaki da aka so matsirawa a kan doron ƙasa shi ne farkon gini da ya so mu tashi a kan doron ƙasa magana wacce waɗansu malaman suka yi wata kuma tana da madogara mai ƙarfi dukkanin waɗannan ruwayoyi sun inganta ruwayoyi ne na tarihi ba hadisai ba ne tarihi ne amma dukkaninsu sun inganta domin me domin jaddadawa aka ci gaba da yi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fara samar da wannan daki ba tare da hannun kowa ba ya umurci Allah tabaraka ta shi da ikon shi da kulfa ya kulfin shi aka samar da dakin yau da kullun yau da kullun dan duniya ta zauna tsawon shekaru dubbai kafin Allah halicci annabi Adam da sai daga ba Allah halicci annabi Adam yau da kullun ta sa dakin ya rushe ya baje amma asalin kufan shi yana nan annabi adam sai ya jaddada sake ginin ɗakin akan asalin harsashin shi akan asalin foundation ɗin shi bayan wucewar annabi adam yau da kurtusa ya ƙara rushewa ɗan shi annabi shi su ya ƙara jaddada shi ina fata muna biyu bayan haka bayan wuce annabi shi su ko kuma mala'iku suka sake jaddada shi kafin annabi adam sannan annabi adam ya zo ƙara jaddadawa sai shi annabi shi zai zo ƙara jaddadawa sannan daga baya kuma zamanin annabi ibrahim da allah ya umarce shi ya kawo ɗan shi nan gurin ya aje allah ya umarce shi ya zo ya ƙara jaddada gurin ya ƙara jaddada wannan gini na annabi ibrahim zamanin ƙuraishawa kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin manzon Allah ɗan shekara talatin da biyar aka sake samun wata matsala ta ruwa aka yi mamakon ruwa ɗakin ya yi rauni aka tsara rushe shi aka tsara jaddada sabon gini a wannan lokaci an fahimci wannan ko to har zamanin kalifofi ina ko zamanin sirina Usman ne ko kuma zamanin Umar na dai manta cikin su ko kuma zamanin Banu Umayya ne an sake jaddada gine shi haka da aka ci gaba da jaddadawa har zamani ya tafi amma ginin da ke tsaye yanzu zamanin daular usmaniya aka gina shi wata daula da ta yi ƙarfi a yankin ƙasar abin turkiya ta yanzu ƙasar turkiya wannan gini kusan a wannan zamani aka jaddada shi shine ke tsaye har yanzu ginin ɗakin fa ba masallacin ba shi ɗakin yana tsakiyar filin ka'aba to gewayen shi haka da aka kewaye da katon gini ake kira masallacin harami ɗakin daban masallacin daban ina fata an gane yawa shi ɗakin daban masallacin daban wannan muna magana kan shi ɗakin ne tsuran shi wannan bakin ɗaki wanda ake sama wannan riga shi ko wannan masallaci lokaci lokaci ƙara gina shi ake ƙara fara shi ake kullum ƙara yalwata shi ake har kusan ma kai ka ce yanzu kusan kashi ɗaya bisa uku ko ma biyu bisa uku makka a lokacin maza Allah yana raye ta kusan koma cikin ƙwarewar wannan masallacin an gani ko Allah ya taimake mu to wannan shi za mu je a cikin wannan babi in Allah tabaraka wa ta'ala ya so babu wannan sabon babi ma ja'a fi bina'il ka'abati me yazo akan gina ka'aba حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومك أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا هجسان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استسلام الركنين اللذين يليان الهجرة إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم نعم wannan asari imamu maliku ya same shi ne daga wajen ibn shahabin ibn shahab ya samu daga salim dan abdullahi salimu dan abdullahi ya jiyo daga abdullahi ibn muhammad bin abi bakar wato jikan sidina abubakar shi jikan na sidina abubakar abdullahi bin, eh, bin muhammad a kabar yake ba da labari yake ba abdullahi dan umar labari an aisha ta cewa daga aisha wato gwaggon shi kenan yar baban shi take ba da labarin cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ita Aisha alam tara shin baki gani bane ki Aisha anna qaumaki hina banul ka'abata iktasaru an qawaid Ibrahim kin ga ki, ma'ana quraishawa sanda suke jaddada ginin dakin nan na Allah sun taƙaita wata dora shi kan foundation din da annabi ibrahim ya gina shi ba wato wannan tajdidi da aka yi zamanin manzan allah ya ɗan shekara goma talatin da biyar kafin ya zama annabi an yi mamakon ruwa ya tura gidaje ciki har da wannan ɗakin aka ga yayi rauni da haka aka ce to a rushe shi a sake sabon gini domin tun kafin zuwa musulunci laraba suna girmama ɗakin wannan guri tun farkon duniya guri ne mai albarka duniya tana girmama shi a sake jaddada ginin to wannan yasa aka sake jaddada ginin amma sai suka rage wani ɗan guri a bisa harsashi a bisa foundation din asalin inna annabi ibrahim ya gina suka rage shi daga arewa ba su haɗo da shi ba suka ɗan rage wannan guri shi ne manzon Allah yake ba Aisha labari wannan gini da ƙuraishawa suka yi da jaddada ginin ɗakin abu ba su haɗa shi gaba ɗaya ba sun yanke wannan ɗan guri ba su haɗo da shi ba ikitasaru sun taƙaita ana ƙawa'id ibrahim daga asalin foundation ɗin da annabi ibrahim ya ɗora a kai foundation ɗin shi na asali qalat ita kuma aisha sai ta ce fa ya rasulullah sai na ce manzon allah afala taradduha ala qawaid ibrahim to dan me me zai hana kamar da shi kan position annabi ibrahim tunda yanzu an samu dama maka ta kuma ƙarshen musulunci yanzu a sa a rushe ɗakin nan a sake jaddada sabon gini a ɗauko shi da asalin foundation ɗin shi na annabi ibrahim annabi aisha sai ta ba manzon allah wannan shawara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata a'a hakan za ta yi amma ba zan yi bane laula hidisanu qawmiki fil kufri la fa'artu domin mutanenki ba su daɗe da shigowa musulunci ana mutanen makka kwana-kwanan nan aka ci garin makka da suna kan kafirci suna kuma girmama ɗakin nan yanzu in muka yi ƙoƙarin taɓa shi to ta yiwu waɗansu kuma su yi ridda ko kuma wani gagarin mafita da ta taso musulunci har ma ta shafi imanin mutane wannan shi ya sa ba za a yi haka ba kun fahimci wannan iyakar maganar manzan Allah nan, sallallahu alaihi wa sallam qala abdullahi bin umar to abdullahi dan umar da aka bashi wannan labari ya ji wannan labarin abin da ya auku asali ɗakin nan ba a tura shi akan ƙa'ida ko kuma akan foundation ɗin da annabi rana ya gina shi ba an rage wani abu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kyabace rushe ne a ƙara mai da shi kan foundation na asali dan kada wata fitina ta so cikin mutane amma ba dan haka ba da an yi dan lokacin ba a daɗe da cin garin makka ba makka ba da kasance cikin musulunci ba wannan shi ya hana to shine abdullahi bin umar yake cewa la in kanat sami'at hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to kenan tunda sayyidatuna Aisha ta ji wannan labari daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tarakat istislam rukunaini Allazaini, yaliyani al-hijra illa anna labaita lan yutimma ala qawaidi ibrahima to kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo wajen aikin hajji shi sanda za mu koyi aikin hajji daga wajen shi sai muka ga ya shafi rukunai guda biyu wa'inda suke na gabas maso kudu shine rukunul hajar al-aswadi ya shafi ta kudu maso yamma rukunul yamani amma da ya zo ta kudu maso ta gabas maso arewa bai taba ta ba ta arewa maso yamma bai taba nan ba kenan abin da ya sa bai shafe su ba kamar ɗakin bai shiga ba ta nan ɓangaren wannan fahimta ce tawa abdullahi bin umar na fata an gane ba manzan allah ne ya ce haka ba amma abdullahi bin umar sai ya ce to wato kenan shi ya sa manzan allah sun zai ya dawafi ya taɓa waɗannan kusuroyi na kudu saboda su ta ɓangaren asalin ka'idar ɗakin ne amma waɗannan kusuroyi na arewa sai bai taɓa ko ɗaya daga cikinsu ba ta yiwu dan daga arewacin nan akwai sauran abin da aka rage wanda bai shigo cikin ɗakin ba ku fahimci karatun kuwa yawwa to alhamdulillah to wannan shi ne kuma haka ake har gobe duk wanda ya je dawafi zai taɓa waɗannan kusuroyi ne na ɓangaren kudu da ta ta gabas maso kudu da ta yamma maso kudu amma ba a taɓa ta arewa maso gabas da ta arewa maso yamma su ba a taɓa su to nan kuma ɓangaren ne wannan ya katanga take da ake ce mata hijirar isma'il abdullahi bin umar ya ce to tayo wannan shine dalili da ya sa manzon Allah bai taɓawa ko kuma wani dalilin ne Allahu a'lam ina fata an gane Allah ya taimake mu an malikin an hisham bin urwa an عن anna Aisha ta ummul المؤمنين qalat ma ubali asallaitu fil hijri am fil baiti Aisha Allah ya kara mata take cewa wallahi ban damu ba in yi sallah cikin wannan hijri Isma'il din wata yawan katanga da aka yi daga Arif in yi sallah cikin ta ko in shiga cikin Ka'aba in yi sallah ina ga duk dai ne ma'ana dai wannan ƴar katanga da aka kewaya cikinta kamar kana cikin ɗakin Allah ne da wanda yake ciki da yake cikin Ka'aba duk suna cikin Ka'aba ne hukuncin ta hukuncin Ka'aba da haka ba a sallar farilla a ciki nan amma ana yin nafila kamar yadda ba a sallar farilla cikin ɗakin Ka'aba in ka buɗe ma ɗakin Ka'aba ka shiga to ba za ka yi farilla a ciki ba amma ka yin nafila to haka wannan guri ma wannan ƴar katanga da aka kewaye ita ma tana da hukunci irin hukuncin cikin ɗakin Allah har yanzu ba a yin farilla cikinta amma ana yin nafila an fahimci wannan ko kuma in an ka zo wajen dawafi har da ita ake haɗowa a kewayo ba a bi tsakaninta da ka'aba har da ita ake haɗowa a kewayo domin ita ma hukuncinta hukuncin cikin ɗakin ka'aba ne an fahimci karatun Allah ya taimake mu wa hadathani an malikin annahu sami'a ibn shahabin yaqulu sami'tu ba'ar ulama'ina yaqulu ma hajarul ma hujral ma hujral hijru fatafan nasu min الناس illa iradata ay yastawqiban nasu يستوجب الناس الطواف طواف البيت كله shahabin شهاب na ji wa'insu daga cikin malamanmu shi ibn shahab ɗaya ne daga cikin malaman imamu maliku malamin shi abin zinad shi kuma malamin abin zinad abu huraira ibn sahabi ya ce mun jo daga manyan malamanmu wato su eh, ibn zinat ke na abin da ya sama ya kulu suna fatawar cewa ma hujjira da hijiru ba a keɓance wannan ikatan katanga da ke ce mata hijiru isma'il ba a keɓance ta ba fasafan nasu min wara'ihi mutane suka zo dawafi suna haɗowa hadda ita suna kiwo hadda ita illa li yarada ay yastawqiba an-nasu dawafa bil bait kullihi sai dan muta su yi dawafi ga dakin dukkanin shi in ka bi ta tsakanin katangar da dakin baka kewaye daki ba sai ka hadu har da wannan yar katanga da ke bangaren arewa a fahimta Allah ya taimake mu wannan shine karshen babin ko ina fata an fahimci abin da wannan babi ya karantar da muka nake cewa dai mu ta hakuri aiki ne wannan na alhazai waɗanda suka taɓa zuwa suka ga gurin to duk kwatance faɗa ake mana haka ne ko to sai mu haƙuri amma dai mu riƙe in Allah ya so duk za mu ji in Allah da duk za mu ji za mu kokkoma waɗanda suka je za su koma waɗanda ko ba su je ba in Allah ya so za a je da haka riƙe karatun da kyau da ka je gudu sai ga abin ya zama wara-wara Allah ya taimaka babi na gaba babi na talatin da hudu ya ce babin ramli fi tsawafi sassarfa da ake a lokacin tsawafi a cikin aikin hajji akwai tsawafi guda uku akwai da kudumi akwai da ifara akwai da wada duk mai aikin hajji zai yi waɗannan waɗannan shika-shikai da cikin al'amarin aikin hajji da umara amma shi ɗawafi bai da iyaka kullum ma ka iya zuwa ka yi yau ka iya ɗawafi gobe ma ka dawo ka yi amma ta sa haka ga bako ya duka yawaita ɗawafi fiye da ka yawaita na filfili in kai bako ne ba ɗan gari ba domin babu abu a garinku ita ko na fila in ka dawo gida za ka yi ta yi shi ko ɗawafi tun da ba abu a garinku to ka yawaita yi in ka je ta to amma dai waɗannan ɗawafe guda uku su ne na shari'a dawafil qudur shine dawafi na farko wanda da ka shiga garin makka da ka aje kaya masauki ba a so ka yi wata wata ba kurin ka san madakin ka'aba ka je ka yi wannan dawafi shine alamar ka iso gari ka kawo tabba na ɗakin Allah an fahimci wannan ko yin shi abin nan ne wajibi ne in mutum bai yi shi ba zai bada hadaya hajjin shi bata ɓace ba sai dawafi na biyu shine dawafin ifara dawafin da sai an dawo daga tsayuwar arfa an zo an yi jifa sannan ake wutowa makka a zo a yi shi an yayi shi ran goma ga wata ko kuma ana iya jinkirtawa har sai wajen sha kuma ga wata a zo a yi to shi wannan dawafi shi ake kira dawafil ifara shi farilla ne in ba a yi shi ba to haji ta ɓaci kwata-kwata ba ta. ba abin da za a gyara in dai ba a yi shi ba to haji ta ɓaci ana yin shirin goma ga wata ko sha ɗaya ga wata ko sha biyu ko sha uku sai da ka samu ne za ka iya yi amma shi sai bayan an yi arfa sai bayan saukowa arfa ake yi shi sai ɗawafi na uku ɗawafi wada shi kuma ɗawafi ne na bankwana sai ka gama komi za ka tafi garinku sai kai wannan tawafi kayi ban kwana da Ka'aba sai kuma Allah sa an dawo inda halin komawa mafi yawa kamar da suke a jiragen sama sai ka ji an ce gobe za ku tafi jirgin ku an auna muku kaya gobe za ku tashi to yau sai a ce duk ku je ku yi tawafin ban kwana yan jirgi na kaza su yi tawafin ban kwana sai a ce a yi wa tawafi kenan a zo a kama tafiya to shi kuma wannan sunna ne ko ba a yi shi babu kori. an fahimci wannan ko to wannan dawafin wanda ake na farko din wanda ka shiga makka ake na farko to yana da waɗansu bambanci guda biyu da ya bambanta shi da sauran dawafai abu na farko shi aka zo yin shi akan wannan ihrami akan fito da kafaɗar dama ta fito waje amma ka rufe kafaɗar hagu haka ake dawafin amma sauran tawafai wannan ba sai dole sai ka fito ka fada ka ta dama ba an gane wani kuka iya rufewa ka iya fitarwa amma shi dai an so ka fito da ita wannan kenan sannan a wannan tawafi na farko kewaya ta ɗaya kewaya ta biyu kewaya ta uku an so ka yi tsayin sarfa dan gudu gudu gudu haka inda hali ka kewayo daga hajar aswad ka taho kana isa sarfarka har sai ka kewayo ɗaya kenan ka ƙara biyu kenan ka ƙara uku kenan daga ka tsaya kuma ka cigaba tafiya a hankali ka cika sauran kuɗin amma sauran tsawafai dukkaninsu ba sai ka yi wani sassarfa ba a hankali za ka yi tafiyar ka da ka gama guda bakwai ɗinka wa'annan gurare biyu nan kaɗai ne shi wannan tawafil ƙudur ya bambanta da sauran tsawafai ina fata an gane to shine malam zai karantar da mu yanda ake yawan nasa sarfa a wannan a wannan darasi na wannan tsawafi na farko shi kadai ke da wannan an fahimta amma duk sauran ayyuka yanda yake a tawafil qudumi haka yake a tawafil fara. ba bambanci kowane tsawafi shuɗi bakwai ake yi kowane tsawafi ana fara daga hajar ne kowane tsawafi kuma akan taɓa hajar da ya ɗan sumbance ta ko kuma a yi nuni in ba zai yiwu ba a ɗan nuna wajen haka da hannu a ɗan sumbaci hannun sannan a wuce a zagayo in an zo nan inda hali ana ɗan taɓa wannan kusurwa inda hali in babu kuma ƙara wutowa in aka zo nan kuma tsaya ƙara nuna hannu a ƙara sumbanta sannan a wuto ko ɗawafi ana wannan kowane ɗawafi kuma aka gama sai an yi sallar nafila raka'a bi a makamin ibrahim kowane ɗawafi. ko da na yau da kullun ne yau ka je ka yi tawafi to sai ka zo ka yi wannan sallah an jima man ka ƙara wani tawafi sai ka zo ka ƙara wannan sallar. duk tawafi tare ke da wannan sallar. za mu je shi nan gaban Allah ya zo. amma yanzu malam ko kuma wannan abin din babin zai karantar da mu wato shi wannan sassarfa da ake yi a wannan tawafi na farko na'am yace hadathani yahya an malikin an ja'far bin muhammad an abihi an jabir bin abdullah أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف إمام مالك يتي يجو دقى جعفر أم محمد جعفر يجو دقى بابنش محمد شيكم يجو دقى جابر أن عبد الله جابر أن عبد الله يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كمن زن الله صلى الله عليه وسلم رمل يا يتسرفه ya yi ɗan gudu-gudu minal hajar al’asawadi aswadi daga kusurwar nan ta kudu maso gabas inna hajar al’asawadi aswadi yake farkon fara tsawafi hatta ha ilaihi har sai da ya zagaye kar dawowa gurin zagaye ɗaya kenan salatatan yi haka sata dawafi haka tsawafi kewaye uku a kewaye uku yi haka sauran hudun sai ya tsaya tafi a hankali an fahimci wannan ko abdullahi jabir dan abdullahi yace na ga manzon Allah yayi wannan qala malikun imam maliku yake cewa wa zalikal amru allazi lam yazal alaihi ahlul ilmi baladina wannan hukunci shine malaman malaman madina ba su gushe ba suna fatawa da shi har yanzu in ji Imam maliku da haka a mazhabar malikiya wannan shine ka'ida dawafin nan na farko a fidda kafaɗar hagu a yi sassarfa a kewaye uku a yi tafi a hankalin saurin kewaye hudu na ƙarshe wa hadasani an malikin an nafi'a abdullahi bin umar kana yarmalu min al-hajar al-aswad ila al-hajar al-aswad thalathata dawafin wa yamshi arba'ata dawafin na'am kuma imam maliku ya ce ba ma abinda manzan Allah ya aiwatar malamin malamina wato nafi'u ya jo daga nashi malamin ma'ana abdullahi dan umar shi kan shi abdullahi dan umar din kana yarmalu yana sassarfa min al-hajar al-aswadi ila al-hajar daga hajar al-aswadi har sai ya kewayo ya ƙara dawowa zuwa hajar al-aswadi sai kenan salatata a tawafin yakan yi shudi uku haka wayamshi sai ya tafiya kuma a hankali araba ata a dawafin a sauran guda uku suka rage na karshe daga har zamanin sahabbai ma abin aka ci gaba da yi kenan har Abdullahi bin Umar shi ma abin da yake nan wa hadathani an malikin an hisham bin urwa anna abahu kana idza dafa bil baiti yas'al ashwaq as-salasa thumma thumma yaqul yas'a ashawada salasata yaqul allahumma la ilaha illa anta anta tuhyi ba'da ba'ada ma amata yakatiru sautahu zalika. haka ne malik ya samu hadisi daga isham dan urwa isham dan urwa yake cewa babana urwa bin zubair kana iza dafa bil baiti ya kasance in yazo dawafi jikin ɗakin Allah ya sa'a yakan yi gaugawa sauri-sauri al'ashawa ɗaya wajen kewayawa salasa ta har guda uku kewaye uku na farko yakan yi da sauri-sauri to kuma sanda yake wannan dawafi ya kuli yana addu'a yana cewa Allahumma la ilaha illa anta ya Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai An anta tuhuyi ba adama mata. kai kake rayarwa bayan ka kashe nakan ji yana wannan amma ya katuru sautahu bi zalika yana kasa kasa da sautin shi ba daga sauti yake ba wannan sai ya kara mu da cin ana dawafin nan zaka ci gaba da addu'a daga abin da kake nema gurin Allah amma kada ka manta da aljanna ta kasance kan gaba Allah ya taimake mu وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بأمرة من تنعيم ثم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة إمام مالك يتي يا جولك هشام بن عروة يتي بابانا عروة بن الزبير أنه رأى عبد الله بن الزبير يا عبد الله بن الزبير ليه لك تكين صحابي harama bi umratin yayi harama da umra min at-tan'im daga unguwa da ake ce mata tan'im tan'im unguwa ce bayan garin makka hilli take ba cikin harami take ba an gane wannan mafi yau za a yi uh, umara akan zo na a ɗauki harama ƙala ya ce ra'aituhu ya sa na ga yana sauri ina sassarfa haula labaita a wajen kewaye ɗaki a da salasa kewaya uku Ya yi da sauri da sauri wannan ya nuna sahabban manzan Allah ma sallallahu alaihi wa sallam sun ci gaba da yi bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka haka sunna take har yau har gobe a tawafin nan na farko ayi kewaye uku da sauri sauri wa hadathani an malikin an nabi anna abdullahi bin umar kana idza ahrama min makkata, lam yaqbil baiti wala bayna safa wal marwa wal marwati hatta yarji'a min mina wa kana la yarmalu illa tafa hawla al baiti idza ahrama min makkata na'am imamu maliku yace ya jo daga nafi'u nafi'u yace malami na abdullahi dan umar kana ya kasance idza ahrama min makkata in ya dau harama da aikin haji daga cikin garin makka in ya yi harama zai yi aikin haji daga cikin garin makka ya ƙulla harama to lam yaqif bil baya tawafi daga daura haramin shi wala baida safalo wal marwa ko baya safa da marwa daga nan kurin da ya harama yakan fita ne zuwa mina daga nan a wuce zuwa arfa a dawo a muzdalifa a dawo mina ayi jifa sannan sai an dawo sannan yake yin tawafin. to wa kana la yarmalu bai kasance yana sassarfa ba illa idza dafa hawala baiti sai in ya zo wajen kewaye daki idan a haramin makata in dai daga maka ya harama wato ma'ana wancan tawafi na kudur in ba a yi shi ba to wajen da ifara sai a yi wannan sassarfa din maimakon tawafil ne haka abdullahi bin umar yake yi Allah ya taimake mu to an dai tafi har mun zo babi na biyar. gashi kuma ina ga aiki da daga yau a za mu sake darasi ɗaya ko kafin ramadan ina ga akwai darasi ɗaya kafin ramadan to Allah ya taimake mu bari mu tsaya nan to me asalin shi wancan sassarfa da ake yi da ku fito da kafaɗan nan ɗaya malamai suka ce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya tafi madina to lokacin da ya dawo zai yi umara shekarar hudaybiya kafiran maka suka hana suka ce hede baɗi ya dawo to baɗinin da zai dawo kafin ya dawo tunda musulmi sahabbai sun zo a kusa da makka an gagga dangi an ga yan uwa to labari ya cika garin makka cewa waɗannan mutane yan uwa namu suka yi hijira suka tafi madinan nan duk yunwa ta kama su gashi na aidi yunwa ta kama su wai to sun bi muhammad yunwa ta sun karmashi ba mai karfin kirki cikinsu ba su da karfi sun sun koma yan lage-lage to shi da aka taho wajen wannan umura ta farko wacce aka zo yi sai manzon Allah ya fidda kafaɗan shi ta dama waje duk sahabbai suka fito da kafaɗin su na dama waje dan su nuna akwai kiba a jikin su ba rame ba yadda ake zargi kuma she she wata she da bana na ɗaya din nan na bi akai da sauri da an da ƙarfi ba a jikin mu har yanzu akai da ƙarfin jiki dan Allah har yanzu fa ƴan mazan suna nan eh ba mu rame ba <laughs> to malamai suka ce wannan shine dalili sai ya zama sunnat dawafin da haka a wannan dawafi na farko kurin ake yi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure ana kafi mu wa alaikum assalam Allah ka fata mala kai ne kai niyya ta umra hmm. malam ya ce shi ne niyya ta umra sai ya zo bai yi ɗawafi ƙudomi ba na farkon zuwa kenan sai baka wani tsawafin ba mana yake sai abin yake tun baka riga ka baro makkan ba sai ka tafi kai shin da ka zo to ai ba ai umrar ba ma kenan ai ba ai umrar ba ma kenan to a sai da aka gama aikin haji an gama aikin hajji sannan aka yi umar yawwa bayan an isa makka kudin daga isa aka wuce aka tafi eh, arfa an je karshe ka tafi arfa idan aka gama aikin arfa sannan aka dawo sannan aka yi tsawafi ta ifara ko yau aka yi tsawafin ifara haka aka yi ko wannan ke da. kaga sanda aka isa ba a yi tsawafin kudu ba ana sauka ma daga jirgi aka ce a wuce arfa kudin aka ta wajen karshe-karshen nan an fahimci wannan ko wannan kenan to yadda za a yi a nan tunda haka ba a yi umra ba tunda ai da niyyar maka aka tafi abin nan to kurin yanzu sai a wa'annan kwanukan ake bayan kafin a taso sai a fito ke sai a kulla niyyar umra ko sai a koma a yi umra an fahimci wannan ko yawwa wannan tawafi da mutum yayi na tawafil ifara ya zamo shi tawafil ifara din shi shi tawafil qudumi din shi an fahimci wannan ko yawa in ba a samu na farko ba to wajen na biyun sai ya zamo shi ne na ɗayan ne na biyun wannan shi ne. Allah ya taimaka na wani kuma salamu wa rahmatullah hmm in na fahimci tambayar tana sallah ne ta magariba ba ta yi zaman tahiya na farko ba sai da ta zo zaman tahiya na ƙarshe wanda daga shi za a yi sallama sai ta tuna ashe ba ta yi zaman tahiya na farko ba shi ake tambayar ya za a yi a gyara wannan sallah haka tambayar take haka take ko to ga yadda za a yi yadda za a gyara wannan sallah sai a yi sujada kafin a yi sallama a yi sujuda qabli an gane wannan ko domin an yi rage wancan zama na farko sunna ne ba a yi shi ba zama domin wannan tahiya sunna ne shi ma ba a yi shi ba haka sunnoni biyu kabbar da za a yi aka tashi daga wannan tafiya zuwa sama ita ma sunna ce kaga na ma ba a yi ta ba an bar sunnoni uku kenan aka bar sunnoni suka kai uku to sai a yi sujuda kafin a yi sallama an fahimci wannan ko sai a yi sujadar kabali shi kenan sallah ta yi ina fata an gane wannan ne gyara na Allah ya taimaka. Tambaya ta gaba mai tambaya take cewa, shin ya halatta yana da janaba ko? Janaba ne ko haila? in tana da janaba ta saurari karatun alkur'ani kamar a katin haka ko kuma wani na karanta ta saurara ya halatta shine tambayar amsa shine kwarai ma kuwa ya halatta mai janaba ya saurari karatun alkur'ani daga bakin wani ko a katin ko kuma waɗansu ababe ne masu kama da wannan abinda aka hana shi ya ɗauko alkur'ani sai zai karanta mai janaba shine aka hana shi ya ɗauko alƙur'ani ya ce zai zauna ya karanta Alƙur'ani, ko kuma yana da hadda ya ce zai zauna ta ta Alƙur'ani, shi aka hana domin janaban nan ana iya gudun da ita ɗan ƙanƙanin lokaci ko ba ruwa ne yanzu ko ba ruwan ɗumi ne yanzu ba a iya wanka da ruwan ɗumin nan in Allah so kafin nan da awa ɗaya yadda za a iya samu yadda za a kawar da ita haka aka hana yin karatu Alƙur'ani ko sauran ire-iren wa'annan tunda ake da janaba don tana da sauƙin kawarwa ina fata an gane ba laifi a saurar karatun alkur'ani a kaset ko a saurari wani mai karantawa yana karantawa har in ma an jaye kuskure a yi mai gyara an gane wannan ko ko da kuskure aka ji mai karantawa ya yi a iya mai gyara Allah ya taimake mu sai eh, mai takarda take ce tana bar addu'a daga 'yan uwa musulmi domin ba ta da lafiya to Allah ka warkar da ita ya Allah Allah ka ba ta lafiya Allah ka ba da ladarjiya dukkanin waɗanda ba su da lafiya 'yan uwa musulmi da muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah ka ba mu lafiya ga baki ɗaya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu ladar jiya ya Allah Allah ka saka mana ladan mu ya Allah Allah ka sa jannace mu kuma mu gobe kiyama Allah ka amshi ayyukan mu Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama da mazan mu da matan mu da yaran mu da manyan mu da iyayen mu da kakannin mu da ƴaƴan mu da jikokin mu da makwabtan mu da aminan mu da ƴan uwanmu da danginmu ya Allah ka tattara mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka haɗa mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka sa wannan ƙasa ta mu lafiya da zama lafiya duniyar musulmi gabaki ɗaya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah اللهم رب العالمين حسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا ورحمتك قل منا انك انت الوهاب